Salamu alaikum masu aikin ɗaukar gawawwaki na samun ƙalubale yayin da cutar Ebola ke ci gaba da yaduwa a Liberia. Mutum ɗaya da yake ɗauke da cutar Ebola a ƙasar Amurka ana jinyarsa ne a wani asibiti a jihar Texas kuma jikin na ƙara tsanani. Da taimakon sojojin kwanciyar hankali na Afirka, sojojin Somalia suka sami cimma buri na ƙara kwato garin Barawe, babbar tashar jirgin ruwa ta ƙarshe da mayakan Alshabab suke. Shireen Duwani ɗan kasuwar Birtaniya ya musanta zargin da ake masa ne yana da sa hannu a wajen kashe amaryarsa a shekara ta 2010 lokacin da suka zo yawon shakatawa Afirka ta kudu. Daga ƙarshe adadin matuƙa jirgin ruwa a wani shahararren teku a Maroko na raguwa saboda ƙaruwar farashi. Salamu alaikum.